الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يأتي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren sha hudu ga watan rabi'un al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1428 daidai da biyu ga watan april shekara ta 2007 muna karatun littafin umdatul ahkam al-kubra ta al-imam al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba mun shiga babul miyahi wato babin da ke bayani akan cewa ruwa nau'i nau'i ne akwai ruwa mai tsarki mai tsarkakewa shine ruwan da Allah ya halicce shi a bisa yadda yake kuma haka aka same shi to wannan ruwan ko da yana da ɗanɗanon kanwa ko ɗanɗanon gishiri ko ɗanɗanon man fetur ko ɗanɗanon ashana ko makamancin haka za a yi wankan janaba da shi za a yi alwala da shi saboda haka Allah ya fitar da shi daga ƙasar da yake haka dukkan ruwan da shi ya haifi abin da ya canza shi kamar kifi ya yi wasa a cikin ruwan da yake rayuwa sai ruwan ya koma yana karnin kifi to duk da haka ya halatta a yi alwala da shi ya halatta a yi wankan janaba ko wankan haila da shi ko kuma kainuwa ce ta fito a cikin kogi sai ita kainuwar ta koma ta harbi shi kogin ya koma ya kore fatau ko koma yana ɗaci irin ɗacin ganyen kainuwa wannan ma ya halatta a yi ibada da shi ba don koro ba saboda yana nan a bisa yadda Allah maɗaukacin sarki ya halicce shi ina fatar mun gane amma yayin da ya zama ruwa ne na famfo da suka zubo shi daga kogi sai suka zuba mishi alif ko kuma kafir sai zan ya canza ɗanɗanon shi daga asalin yadda ruwan kogin yake ko ya canza launin shi to wannan ba za a yi ibada da shi ba matukar ya riga ya canza shi ya tashe shi daga launin ruwa za a iya cewa ya zama kamar madara ko ya zama kamar kafir ko makamantan haka ina fatar mun gane to idan haka yake babul miyahi to nau'i na farko na ruwa kenan daga cikin nau'in ruwa akwai kuma ruwan da yake mai tsarki ne mara tsarkakewa ruwa ne sai aka ɗibi omo aka zuba mishi a ciki sai ya kaɗa sai koma ruwan omo to tunda ba za a kira shi ruwa ba sai an ce ruwan omo to ba za a iya alwala da shi ba ba za a iya wankan janaba da shi ba da makamantan haka ina fatar an gane hakanan akwai nau'in ruwa na uku shine ruwa mara tsarki mara tsarkakewa shine ruwan da najasa ta shiga cikin shi da ta shiga cikin shi kuma har ta canza shi to wannan irin ruwan ba za a ainihin amfani da shi ba amma kamar yadda za ka zo ka ji ba da dadewa ba idan aka samu ruwa mai yawa najasa ta shiga cikin shi yar kaɗan kuma ba ta ainihin canza shi ba to wannan an yi afuwa dangane da shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to mun karanta hadisin farko a wannan babi a inda ainihin wani sahabi ya ce ya manzon Allah mu masunta ne mukan ainihin wato ɗibi ruwa mu yi guzuri a jarkoki sai mu shiga cikin jirgin ruwa mu je mu ci gaba da su har lokaci ya yi kuma ruwan nan ba zai wadace mu ba da ruwan teku muna yawo a kan shi wata da watanni ko ya halatta mu ɗibi ruwan teku ɗin nan mu yi amfani da shi wajen ainihin alwala ko wankan janaba ko kuma muna tare da mata za su yi wankan haila ko ya halatta sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ai ita ce ko ruwanta mai tsarki ne kuma abin da ya mutu halal ne a ci haka maganar take ruwan teku mai tsarki ne kuma abin da ya mutu a cikinta shi ma halal ne a ci ma'ana daga cikin dabbobin da ke rayuwa a cikinta idan suka mutu to ba iya ainihin ci don haka kifi ba ainihin sai an yanka shi ba hakanan duk wata dabba da take rayuwa cikin ruwa ba sai an yanka ta ba ina fatar mun gane mun tattauna wannan duk wanda yake so zai samu kasusuwan karatun bulugul maram domin wannan littafi kasantuwar muna karanta shi karan farko a ƙasar nan ko karo na biyu a ƙasar nan to ba mu son mu tsawaita wajen yi mishi sharhi har jama'a su kasa gane asalin haƙiƙanin yadda matanin littafin yake sakamakon haka muke bin abubuwan shi a takaice don ajiya ya littafin umdatul ahkamul kubra yake don za ku yi mamaki jama'a lokacin da samir ibn amina zuhairi ya ta hakikin wannan littafi ya fito kamar shekaru biyar ko shida da suka wuce sai da aka gwagwarmaya wasu ma da ake gani malamai ne a kasar saudi arabia sai da suka ce ba su taɓa ji ba ba su ma taɓa jin wannan littafin ba har ma samir yake cewa abin mamaki ku ce ba ku taɓa ji ba ba ku karantar da littafin umdatul ahkamis sughra har wasu daga cikin su ma suka ce sun karantar da littafin har ma sun mai sharhi sai ce to garin karanta littafin da bincike akan littafin ba ka karanta tarihin mai littafin ba suka ce sun karanta yo ai duk inda kuka je kuka karanta tarihin mai littafin sai an ce yana da umdatul ahkamul kubra yana da kuma umdatul ahkamul sughra kaga kamar mutane suna karatu da ka kenan shi yasa ake san in kana karatu ka rinka lura dan haka Allah madaukakin sarki ce afala yatadabbaruna alquran tadabbur lura kana karanta kana lura in kana karatu ba ka lura sai zan karatun ba shi da wata ba shi da wani abu sai zama ka zama kamar sanin himari Allah ya kiyaye to cewar abin da ke rayuwa cikin teku in ya mutu wannan magana haka take jama'a ko da dan ruwa ne ko mamiyota wadda take rabin jikinta kifi rabin jikinta mutum wasu kuma suna ganin wai khayalat ne wai dan ruwa khayalat ne wai dan ruwa tatsuniya ce ba tatsuniya bace jama'a dan ruwa gaskiya ne wasu suna ganin cewa wai mamiyota da ake cewa rabin jikinta kifi rabin jikinta mace mutum wai ƙarya ne ba ƙarya ba ne duk fanni fa sai da malaman musulunci suka yi rubutu ku je ku samu al-imam damiri ya rubuta littafi hayatul hayawan al-kubra mujalladi biyu ne juz'i hudu sannan al-imam al-jahiz ya rubuta littafi al-hayawan mujalladi tara duk abin da ya shafi dabbobi kadangare kulɓa tsaka sai da aka yi maka bayani akai kura kyarkeci zaki sai da aka yi maka bayani akai duk abin da ya shafe su sai an yi maka bayani akai al-imamu damiri in ya gama bayani akai kuma sai ce ina hukuncin cin dabba kaza sai ka hukunci ya gaya maka sai kuma ya ce magungunan da ake da wasu ɓangarori na daga cikin wannan dabbar sai kuma ya kawo maka alamun musulunci babu abin da ake bukata na haƙƙinsu wanda ba su yi ba yan baya ne fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'ul uluma aka wulakanta ilimi kowa yi naɗi kawai kamar dindin akuya shi kenan sai koma ana akar makallawa yana amin ya san yana yaudar kan shi wannan saboda haka wannan hadisi ne sahihi kuma wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa magana da na faɗi din nan duk abin da ainihin wato ruwan duk da idan haka Allah ya halice shi to babu komai akai kamar ruwan teku da makamantansu الحديث الثالث والثلاثون عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الماء وما ينوب من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara musu yarda ice ya karɓo daga an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da ruwa ina hukuncin ruwa da kuma dabbobi da suke zuwa da sauran dabbobi masu dagi suna zuwa suna shan wannan ruwa ma'ana tumaki su zo shanu su zo raƙuma su zo ruwa ne tafki yana kwance sai su zo su sha in kuma suka sha sannan zakoki ma su zo su sha zaki kyarkeci duk suna zuwa suna sha ina hukuncin kuma musulmi ya je ya ɗauki wannan ruwa ya yi alwala da shi ko kun fahimta jama'a ba ruwa ne mai gudu ba ruwa ne kwantacce sai zaki ya zo ya sha sai kare ya zo ya sha sai akuya ta zo ta sha ina fatar mun gane shine hikimar hada dabbobi da kuma asiba wato dabbobi na ni'ima waɗanda ake ci da waɗanda ba su halatta a ci ba duk suna zuwa suna shan wannan ruwa faqala sai annabi yace idza kana al-ma'u qullataini idan dai har irin wannan ruwa ya kai kulla biyu abin da ake nufi da kulla shine tulu irin na girkawa tulu ne wanda wani tulun ya kai girman mutum ya kai tsawon mutum a zamanin yanzu za ka iya gwada shi da irin waɗannan manya-manyan jarkoki ko kuma manya-manyan tankuna da ake sa overhead abin nan tank ɗin nan kowanne ɗaya malamai sun bincika sun gane yana cin lita ɗari da talatin da biyar shine ƙulla ɗaya to kaga ƙullatai shine lita ɗari biyu da saba'in kamar yanzu a zamanance kenan kana cewa idan har ruwan ya kai lita ɗari biyu da saba'in to lam yahmilul khabas ko da ƙazanta ta shiga to ba za ta yi tasiri a kan shi ba komai allahumma sai in ta kai ga ta canza shi ne abin da ake cewa jama'a dabbar duk da ba a cin namanta to da yawunta da kashinta da fitsarinta na jafa ne to idan akuya ce da tinkiya da makarantarsu kun ga da yawunta da fitsarinta ba na jafa ba ne ko to amma zaki ma yana zuwa yana sha kare ma zai zo ya sha jaki ma zai zo ya sha kaga su kuma waɗannan yawunsu da kashin su da fitsarin su najasa ne to amma matukar yana zuba a cikin wannan kwantaccen ruwa in dai har ba ya canza shi ba shi kuma ruwan in dai ya kai kulla biyu zuwa sama to babu komai da wannan ne sai malamai suka ce duk ruwan da ya zama mai yawa ne najasa ta zama kaɗan ce sai ta zuba cikin shi kuma bata bayyana ba ta wajen ɗanɗano ko launi ko kuma ƙanshi ko wari to babu komai an yi afuwa a kai ina misalin wannan a ce a aje ruwa duro guda sai yaro ɗan ƙarami sai dai tsilla fitsari a cikin duron sai a zo a ɗebi ruwan sai a ji akwai zarnin fitsari babu sai a ji akwai ɗanɗanon fitsari babu ya canza kalar shi ya koma da shi kalar fitsarin babu sai a ce to an yi afuwa akan haka an yafe ba komai ko kun fahimta saboda najasar fitsarin yaron in an gwada ta da adadin ruwan ba a bakin komai take ba kuma ba ke tasiri ba ina fatar mun gane to yace al-imamu abu dauda da nasa'i da tirmidhi da ibn majah su suka fitar da wannan hadisi malam samir yace sahihun wannan hadisi sahihi ne rawahu abu dauda al-imamu abu dauda ya ruwaito shi a lamba hadisi ta 63 da 64 da 65 wan nasa'i da al-imamu nasa'i a mujalladi na farko shafi na 400 wato shafi na 46 da kuma shafi na 175 wa tirmidhi al-imam tirmidhi a lamba hadisi ta 67 wa ibn majah da al-imam ibn majah a lamba hadisi ta 517 kun ji bayani dangane da wannan hadisi sai babban malami al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi yace wa rawahu al-imam ahmad fil musnad al-imam ahmad ma ya rawaito wannan ainihin hadisi a cikin littafin shi al-musnad wa lafzuhu da lafazin ga yadda lafazin shi yake إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء idan har ruwa ya kai kulla biyu manya-manyan tulu daga nan ne fa bahaushe ya samu sunan kula din nan da ake cewa kulla ne sai bahaushe ce kula in ka tafi kasuwannin ƙauye sai ka ga yan tulu yan ƙanana ana ce musu abin nan ko kula ko to shine kulla ne sai bahaushe bahaushe ba ruwan shi shortcut idan ruwa ya kai kulla biyu wato ya kai tulu biyu manya lam yunajjishu shay'un babu abin da zai sa mishi najasa ga wata fadakarwa jama'a kullum in kana karatu in ka ga kalmar da baka saba ganin ta ba kar kai sauri kai mata fassarar da ka saba da ita in ba haka ba wannan kullata ne in ka dauke ta a tulu gama gari irin tulun kasar Hausa tulun kasar Hausa baya wuce bokiti gama gari to ba haka ake nufi ba sai ka je ka dauki littattafai gharibul hadith al-imam abu ishaq al-harbi الهروي ابن قتيبة الزمخشري سنن النهاية في غريب الحديث ina fatar mun gane wannan littafi jama'a an samu babban malami a sheikh ali hassan ali abdulhamid al-asari ya yi tahqiqin ta ya haɗe mujalladan guda biyar ɗin ko guda hudun gaba ɗaya a wuri guda ta yi sauƙi madadin da sai ka saye ta wajen naira dubu goma sha yanzu gaba ɗayanta riyal saba'in da biyar ce da riyal saba'in da biyar ɗin kakkaf kaga ba ta kai dubu hudu ba kenan to ya kamata duk ɗalibin hadisi ya samu wannan littafi jama'a ba dan kuma ba saboda da zaran kalma ta rikice maka hadisi sai ka duba sai ga fassarar malamai sun tabbatar da cewa kashi casa'in da takwas na kalmomin da annabi ya faɗi a cikin hadisi waɗanda ba a saba jin su ba duk malamin ya fassara su saboda ya zo daga baya ne ya tattaro ayyukan da malamai suka yi daga farko sai ya zo ya tattara sai ya hada da nashi ilimin dan haka sai ya sa mai an-nihayatu fi gharibul hadith wato in dai kamus ne fassara hadisi to an nihaya shine bahaushe ke cewa kat kenan an gama kaiwa karshe ina fatar mun gane to wannan hadisi kamar da malam yace ya fi al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin kitabul Musnad gashi sai yace a cikin kitabul Musnad mujalladi na biyu shafi na 26 zuwa 27 wa huwa aidan lafz ibn Majah har wa wannan lafazin ibn Majah ne بل الأزو إليه أولى من الأزو للمسند sai ce ai ma ya fi cancanta a danganta hadisin zuwa ga ibnu maja da wannan lafazin fiye da a danganta shi ga musnadul imami ahmad iz domin kuwa fil musnad a cikin musnad kana badlu balaga madadin cewa idza balaga al-ma'u qullatayn to a cikin musnad ya zo ne da cewa idza kana al-ma'u to wannan lafazin da malam ya kawo idza balagal ma'u qullatayn da kalmar balaga lafazin ibnu maja ne kaji yadda su samir suke aikin jama'a yasa aikin takhriji da tahqiqin hadisai da littafan hadisai ba bukatar mutum mai rawa kai ba wai gaje gaje gaje gaje zakai kamar da huwar taliya kawai ka ba mutane da watsa watsa haka a'a aiki ne zaka tsaya kai a natse yasa galibin irin wannan aikin sai kaga sai dare yayi kowa ya kwanta duniya ta yi shiru ko kuma sai ga sun nannaɗe takarda sun saka aljihu sai su tafi can daji sai su zauna suna yin wannan aikin a tsanaki inda ba wanda zai fitine su ba kai da duk inda zaka tafi sai ka tafi da rediyon kwarzaba ta jin BBC kana can ka ji labarin da zai koro ka daga daga dajin وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاء وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن الحديث الرابع والثلاثون حديث لثلاثين دهدو ما لن يتي وعن أبي سعيد الخدري daga sahabi abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda qala yace kila ya rasulullahi aka ce ya manzon Allah ana tawabba'u min bi'r bida'a ko ya halatta ni alwala daga rijiyar bida'a kunga daga nan ne sai malamai suke istinbati yanzu ashe ya halatta rijiya ma a sa mata suna kenan rijiyar kaza don suna menene address ne adreshi ne inkiya ce wadda ke sa a gane saukin abubuwa ko don haka malamai suka ce ai ya halatta a ce masallacin wane masallacin sarkin musulmi masallacin annabi masallacin sardauna masallacin yan izala masallacin yan dariƙa masallacin mandiri wai ma'ana haka shine ana danganta ishara ce don adreshi ina fata an gane don ai adreshi amma wasu malamai sai suka ce a'a ai wa annal masajidu lillahi la ta da umma Allah ahada ai masallatai na Allah ne kada a kira kowa sai aka ce ai nan ba kiran wani aka ce ba a cikin masallacin ba cewa aka yi sunan masallacin ne dan a gane ina fata an gane to wannan ma ga shi bi'ir buda'a rijiyar buda'a ko ya halatta wata shahararriyar rijiya ce wa hiya bi'ir yulqa fiha al-hiyab rijiya ce wadda ake jefa tsummokarai na haila tsumman haila mata sun yi haila jini ya caɓe da tsumma ko ya caɓe da auduga sai su je su jefa wa luhumul kilabi da kuma naman karnuka wan natlu da mushe na kaji da sauran abubuwa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal ma'a tahurun ai ruwan nan mai tsarki ne wato wannan ruwan nata mai tsarki ne la yunajjisuhu shay'un babu abin da ke sa mishi najasa wannan hadisi al-imam Abu Dauda da Nasa'i da Ibn Majah da Tirmidhi suka fitar da shi wa qala shi turmidi ya ce hadisin hasan wannan hadisi kyakkyawa ne to wannan hadisi in ba kuma ta ba mun karatun shi abu ne marami kuma na ba da ma'anar hadisin sabanin yadda mutane suke tunanin cewa ai rijiya ce lafiyayya sai a ɗibo jinin haila a zuba a yi tsimman haila a'a ba ma'anar hadisin kenan ɗayan ma'ana biyu yake ɗauka ma'ana ta farko ita ce rijiya ce wadda take a gangare wato gari yana tudu ita kuma tana gangare don aka yi ruwa irin abin da makwararen ruwa sai ta tarkato irin wannan tsimma sai suna fadawa a ciki da mushe da sauransu kun ga ba wai zuwa ake ake sakawa ba amma sai aka sa yulqa fi halhiyabu kamar ana jefawa to ba wai jefawar da ma'ana ba a'a abubuwan suna tawa suna fadawa to sai aka wa annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya ina hukuncin irin wannan rijiyar ma'ana rijiya ce kuka yi ta wadda take buɗaɗɗiya ko kuma wani tafki ne kuke da shi buɗaɗɗe sai ya zan datti yana zuwa yana faɗawa ciki da sauran ƙazantu amma fa ba su kaiwa ga canzawa tabbayar kenan kun ga wannan hadisin yayi kama da hadisin da ya gabace shi an fahimta da kyau ko to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce innal ma'a ai shi wannan ruwan alifin da lamun da ya shiga cikin ma'u anan ba na istidra'ul jinsi bane ba wai dukkan ruwa ba inda hausa ka tafi fassara sai ka ce lallai ruwan ai ruwan da ake tambaya a kai dinnan karka ce lallai ruwa mai tsarki ne don wasu na hujja da wannan hadisi akan cewa ai duk inda ruwa yake koma me ya same shi mai tsarki ne tunda annabi ya ce innal a'a annabi cewa innal ma'a tahuru wato shi wannan ruwan da ake tambaya akai ruwa ne mai tsarki kuma waɗannan abubuwan da ke fadawa cikin shi ba sa saka ainihin mushi najasa ina fatar an gane ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu ita ce rijiya ce mai albarka sai ta kafe da ta kafe sai mutane suka mai da ita bola suna zuba mushe da naman karnuka da abubuwa daga baya sai aka zo aka yashe ta to da aka yashe ta sai ta fitar da ruwa mai kyau sai kuma shakka ta shiga mutane rijiyar nan da muna zuba kaza muna zuba kaza muna zuba kaza to yanzu kuma ga ruwa mai kyau ya fito anya ma ya amfani da shi sai ce ai ba komai ko gane ɗayan ma'anonin biyu ma'anar wannan magana ita ce da a ce yanzu shaddar gidanka za kuma ka ce a kwashe shaddar sai kuma a mayar da wurin ya zama rijiya haka ta taɓa faruwa a nan daurawa jama'a shadda ce aka zo aka ɗan yi kwaskwariman gidan aka ɗan gyaggyara abubuwa sai ya zama kuma daidai inda rijiyar gidan take sai aka cike sai ɗaki ya hau kai sai aka je aka fasa rijiya a wani guri ai sai aka je aka ce to ga inda ya kamata a fasa shadda inda shadda take kuma ta gidan sai aka kwashe ta sai aka zo aka haka sai ta zama rijiya to ba shi kenan ba ai kuma haushe yana da wannan ya tattali wannan akan magana shi yace in je zirgi rijiya in je ruwa rijiya in je zirgi ba wato in ta ruwa shi kenan ta zama rijiya amma ta ruwa ba fa wato abinda wannan maganar take nufi shine in aka kwashe kashin aka zo aka yashe ruwa mai kyau ya fito babu komai jama'a to yana fasara wannan magana shine to da ɗanka ke kashi da za a ba a wanke shi tas a zuba ruwa a ciki za ka iya alwala da shi za ka iya alwala yanzu ana maganar shari'a dai ba sha ake ba in ana maganar sha ba a je wurin su nasdaq ne don nasdaq za su yarda a sha ko kuma a tafi wurin local government masu health masu malaman lafiya ko amma yanzu mu muna magana akan ko za a yi alwala da shi to ne an yi kashi ya yi shekara uku ana kashi sai kuma aka zo aka wanke shi fes aka cika shi da ruwa sai kai alwala shari'a ta yi daidai da hankali yau duk da hankalin da kaga ya kasa daukan shari'a to mahaukacin hankali ne to shi imamin yace wannan hadisi sahihun ai ma hadisin ya kai a ce mishi sahihi ba ma hasanun ba rawahu abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi ta 66 wannan sa'i da al-imam an-nasa'i a mujalladi na farko shafi na 140 da ɗari ɗaya da saba'in da hudu wa turmizi da al'imamu turmizi a lamba hadisi ta sittin da shida wal hadisi wal hadisu shi wannan hadisi lam yarwi ibnu maja sai samir yace sam ibnu maja bai ruwaito wannan hadisi ba to amma kuma al-hafiz abdul ghani ya ce ibnu maja ya ruwaito shi wallahu alamu tayyib abdul ghani ya rubuta littafin da kane dan haka cikin zakirar shi cikin haddashi ne ya kawo cewa ibnu maja sai ya zama sahau abu na farko kenan sai zama wannan kuskuren daga waye kenan daga shi abdulgani ko kuma ya zama abdulgani ya samu wata nuska ta ibnu maja wadda bata kawo hannun samir ba wadda a cikin wannan nuskar kuma ibnu maja ya ruwaito wannan shine ihdan ihtimalaini daya daga cikin abubuwan biyu zai iya faruwa ina fatar an gano yanzuru buluga sai samir yake ka duba bulugul maram nan ba hadisi ta biyu wa bida'a din nan sai ce bi dammil ba'i in za a karanta a karanta da yi wa baban ma a ce bida'a alal aksar mafi yawancin malamai haka suka ce a wasance bi irin ma'rufatun rijiya ce ainihin sananniya kana fi dari bani sa'ida bin madina a anguwar bani sa'ida a ainihin madina anguwar su sa'adu ibnu abi waqqas ina fata an gane in kana son ka gane anguwar yanzu shine dab da jami'ar islamiyya kenan duk da jami'ar islamiyya kafin ka shiga wadul aqiq wadul aqiq wani kogi ne kwari kai wanda ya ratsa garin madina a bankare kamar yadda kubanni in ka biyo ta can hanyar jos sai ka hadu da kubanni in ka sake shigowa garin kuma sai ka hadu da kubanni can kuma in ka kama hanyar kaduna sai ka sake haduwa da kubanni to wadul aqiq haka yake can za ka zo ka gan shi in ka tafi wajen jami'ar islamiyya za ka ga gada wannan gabar tana kan wadul aqiq ne sannan ka sake tahowa wajen wannan dutse na uhud za ka sake ganin wadul aqiq in ka sake tafiya can kuma za ka fita madina can abin nan wajen daukar miƙati a diyaru ali can ma za ka sake haɗuwa da wadul aqiq ina fatar an gane to wannan ainihin wajen anguwar banu sa'ida to hanyar da ake bi a tafi jami'ar islamiyya a yanzu wannan ainihin hanyar ce anguwar su sa'adu ibn abi waqqas anan ne abin yake wa qad naqala abu dawud fi sunan wasfaha al imam abu dawud ya dauko labarin siffar yadda rijiyar take faqala gashi a mujalladi na farko shafi na 18 abu dawud yace sami'tu qutaybah ibn sa'id qala sa'altu qauma sa'artu kiyama bi'ir bada'a kutubatu dan sa'id yace na tambayi yadda kimar zurfin bi'ir bada'a take kuma kun ji wannan aikin da muke bi muke yanzu ashe malaman hadisi suna yi akwai abubuwa na kasar hausa muna son mai rubutu a kai sai mu samu dattawa sai mu tafi da su ko kuma mu je gari sai mu ce su nuna mana sai a zauna a san abin a hakikanin yadda ike ina fatar mun gane yanzu misali ina dan tattara wasu abubuwa tarihin muciya haka ina so in sa muciya.com amma ban sa ba dan wani sai zo kawai gobe gobe mu waya ce abubuwa bai gani na ce zan sa ban sa ba muciya.com to daga ciki sai da na binciki tarihin wata kasuwa gyara baya me yasa ake ce mata gyara baya na gano dalilin sai na kawo a tarihi kasuwa ce wannan kasuwar muciya da yaran muciya sababbi suka sani ba ita ce kasuwar muciya ba asali akwai wata kasuwa can take gatan ka tsallaka ta nan baya sunanta gyara baya to me yasa ake ce mata gyara baya ina fatar an gane to malamai suna irin wannan misali da muka zo muna bincike game da wasu abubuwa na kasar hausa har muka kai ga adab na kasar hausa sai muka ji wata kalma da shata ainihin yake faɗi sai muka je muka ɗauki wani dattijo sai da ya je nuna mana ita yana maganar ya komo bakin bakin hanya na huta da shiga daji zan iya zan tsaya in karba in wuce habu nau yana rimaye to ina rimayen nan take sannan da ina ne habu din yake a daji sai da muka je har daji aka nuna mana gashi gashi gashi gashi saboda a zo a rubuta sai ka dauka kai aikin banza ne amma da haka suka tara mana wannan ilimi ina fatan mun gane tunda aka samu babban malami al-imamu yaqutu al-hamawi sarki ya tabbata da Allah Allah yarda da malaman hadisi yace mu'jamul buldan wai dictionary na garuruka sai ce daga Sokoto zuwa Tambuwal mil nawa ne mil kaza ne sai ce a gefen nan akwai wata tsamiya sunanta kaza matafiya na zama suna kaza kaza kaza akwai wata rijiya kaza kaza kaza kaza kaza shine ake kawowa shine al-imamu yaqutu al-hamawi ina fatan mun gane mu'jamul buldan mujalladi biyar yayi wannan kuma nan kasar ba muna da irin wannan bello yana da wannan ɗabi'ar muhammadu bello dan gidan dan fodiyo ya zo ya littafi insaqul maisur fi tarihi biladi tukror a ciki ne yake kiran sunayen garuruka yana siffanta yadda suke sai ce kasar sambina ƙasa ce wadda take tana da kogi tana da duwatsu tana da kaza tana da kaza tana da kaza akwai zafi kuma akwai sanyi akwai kaza sanduna din nan na dade ina bincikar malamai har fulani wai ina ne sanduna sanduna sai dai kai sai su faɗi sanduna in the literal meaning na fulatanci shine arewa ko kudu ko menene kai sai su faɗi amma ashe sanduna da bello yake nufi yana nufin kasar adamawa ta yanzu ina ba mu gane sai da na je kasar adamawa sai na kama tashar rediyo sai na ji ana fm sanduna sai nake ina na saba jin sanduna din nan ina tunani kwakwalwa ta na sa ta sac wannan kawai sai na tuna ashe dalla ne yake faɗin sandina din nan to sai da ya lissafa sai da ya kwatanta yadda ƙasar nan take tun daga benin republic tun gaba da birnin kebbi kenan wajen najeriya har central east africa sai da dalla ya lissafa ƙauye ƙauye sannan muka zo muka samu babban malami dr ali abubakar babban malami alkali na musulunci zurgin ta fawa balewa na yi muku jawabi akan shi kwanaki ya zo yana rubutu akan as-saqafatul arabiyya fi nigeria makarantun alloyorin ɗabi gurbi gurbi gari gari anguwa anguwa yana ba da tarihin su da ya shiga cikin zariya din nan ka ce shi bazazzagi ne me yasa ake cewa anguwar juma anguwar juma me yasa ake cewa anguwar alkali anguwar alkali me yasa kaza me yasa kaza duk tarihin su waɗannan abubuwan ba shirme bane malamai ilimi ba sa rena shi ina fatar mun gane to shi ne kutubatu dan sa'id malamin al-imamu abu dauda ne sai yace na yi tambaya game da ainihin wato a kimanta min a kwatanta min yaya wannan rijiya take an umuqiha game da zurfinta kala sai yace aksaru ma yakunu fi halma ila al'ana ruwanta dai mafi yawancin shi shine ya tsaya zuwa mara duk yadda ruwanta duk yadda ta cika ta cika in ka shiga kaddara cikinta sai ya tsaya maka daidai mara kuntu fa'iza na ƙasa to in ya ƙasafa ya ragu kana sai ce duna al'aura nan kuma sai zama ƙasa da al'aurarka ina fatar mun gane sun maƙala wa qadartu ana bi'ra buda'a bi ruda'i sai shi kutaybatu dan sa'idin yace sai na kwance mayafina sai na zura shi a cikin wannan rijiya ta ainihin wato bi'ir buda'a madattuha alaiha sai na ainihin saka mayafina na zura shi haka a tsaye ka saki mayafinka kaga in ka sake shi ya lume ina zai tsaya sun mazara'atuhu sai na fito da shi sai na zo sai na gwada shi da hannuna fa'iza arduha sittatu azra sai na ga ainihin wato tsawon zira'i shida shine kamun shida daga gwiwa hannunka zuwa yatsanka na ƙarshe in ka miƙe su shi yake kira zira'i sun ga shida haka wasa altun ladhi fataha li babal bustan sai na tambayi wanda ya buɗe mini kofar idda gonar take fa adkhalani ilaihi sai ainihin wato shigar da ni zuwa ga wannan wato wuri shi ma'ana na tambaya ne yana faɗin yadda ya kai ga wuri wato a cikin lambu ne har ya kai aka bude mishi aka nuna mishi har zayyara bina'uha amma kanat alaihi kun je da malamai suke sai ce ginin ya canza daga yadda take kun gane yadda take ginin ya canza ne qala la sai ce a yadda take tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama haka ta ke har yanzu wa ra'aytu fiha ma'an mutaghayyiran launi sai na ga ruwanta amma launin shi ya canza me yasa launin zai canza ta dade ba a ɗibanta tunda an kulle ta ta zama gidan tarihi kuma ko yawwa ka ji dalili to sai ce wal hiyadu bi kasr al ha'i wa fath al ya wa huwa ma yusta'malu fi izalati dam al hayd hiyad din nan me ake nufi da shi yace ayi wa ha din nan kasara sannan ayi wa ya fataha shine tsumman da ake amfani da shi wajen ainihin wato haila kamar tsumma ko auduga a zamanance ko shine pad kenan ko kunzugu min khirqatin na tsumma wa kursuf ko auduga wa nahu zalika da makamantan haka wan natlu malam samir yana fassara mana kalmomin da suka zo a hadisin ne ko sai ce wan natlu natrufa bi fatilin nun wa sukuni ta min guda din nan ai mata fataha sannan kuma ta din nan ai mata dauri wa qila bi kasri ta wasu kuma suka ce ainihin natlu ma'ana ko dai ya zama bi fatihin nun wa sukuni ta wa qila bi kasri ta ko natlu a daure ta ko kuma natlu nushi wa qila bi fatiha wasu kuma suka ce natalu ai fataha wa hiya shay'ul muntan shine abin da ya rube wato nushi fa'idatu ga wata fa'ida قوله في الحديث ليس أتكين حديث وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن قال الخطابي عن ذلك في معالم السنن me ma'anar wannan hadisi sai ɗauko daga babban malami da ya sharhin sunan abi dauda mai suna ma'alimus sunan a mujalladi na ɗaya shafi na talatin da bakwai yace ya tawahamu kafirun minan nasi minan nasi idza sami'a hadha alhadith da yawancin mutane sun ji wannan hadisi sai su rude anna hadha kana minhum ada cewa wai al'adar mutanen madina ne suna zuwa suna jefa tsumman haila da mushen kare cikin wannan ruwa wa annahum kanu ya'tuna hadha alfi'la qasdan wa amdan wai da gangan suke yin haka sai yake wa haza shay'un wa haza la yajuzu an yuzanna bi zunniyya ya aiko kafirin amana bai kamata a yi zaton cewa zai ɗauki tsimman haila ya saka a cikin rijiya kuma an jima zai ɗebi ruwan ya sha ba aiko kafiri ba zai haka ba ko ban bi wasani kaya ko ba ma guje ma bai kamata a yi tunanin haka ba fadlan an muslim balle musulmi ولم يظن من عادة الناس قديما وحديثا كما أي الآبر متاني تود سكا دقي أكانت كما بسبوشي أكانت با tun da har zuwa yanzu muslimuhum wa kafiruhum musulminsu da kafirinsu tanzihan ruwahi tsabtace ruwaye tsabtace ruwa yana daga al'adar ta to Allah madaukakin sarki ya rufe asiri ina fatar mun gane mutane tun da ma musulminsu da kafiransu ai suna tsabtace ruwa ko wa saunaha anin najasa da kuma kiyaye ruwa daga afkawan najasa fa kaifa yuzannu bi ahli zalika zaman to yaushe za a yi zaton mutanen wannan zamani wa hum a'la tabaqati ahli din su ne mutanen da suka fi kowa matsayi mafi daukaka a cikin addinin musulunci yaushe za a yi zaton kuma za su ɗibi mushen kare su zuba a rijiya da gangan kuma su je su ɗibi ruwan su sha su yi alwala ai kaga fasara hadisin yadda aka yi ta a can ba haka bane ina fatar mun gane yadda suke fassarawa kenan sai ke cewa wa afdalu jama'ati muslimin kuma su suka fi falala daga dukkan al'ummar musulmi wal ma'u fi biladihim a'azz da ruwa yana da wahala a kasar su wal hajatu ilayhi amma kuma bukata tana da tsanani a kasar su game da ainihin ruwa an yakuna hadha sami'uhum bil ma yaushe ba a ce suna wa ruwa haka wa imtihanuhum lahu kuma suna wulakanta ruwa haka wa qad la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man taghawwata fi mawaridil ma' gashi annabi ya la'anci wanda ya tsuguna ya kashi ma a inda magangarar ruwan mutane take ruwa yana kai wa mutane wuri kaza ka tsuguna kai kashi akan hanya annabi ya la'anci ne haka wa mashari'uhu da wurin da ruwa ke bubugowa fa kaifa man ittakhadha uyun al-ma wa manabi'ahu rafdan lil ajas ko dan annabi ya la'anci wanda ya kashi a magangara hanyar da ruwa ke biyowa ya taho balle a ce inda ruwa ke taruwa mutum ya je mai da wannan wuri wurin tara bangonsa wa matrahan lil aqdar ya zama wurin tara kazanta hada ma la yaliqu bi halihim wannan bai dace da irin halin su ba na musulunci da kuma na daraja wa inna ma kana hada min ajli anna hadhihi al-bi'r fi sudur min al-ardi wannan kasar ta da wato wannan rijiya ta kasance ne tana gangare wato kun fahimta jama'a wasu sun dauka da aka ce rijiyar ana jefa wato sai suka dauka wai jefawa ta hakika ake nufi sai ma yace a ai ko a hankalce ma da a ilmance bai kamata a yi musu wannan fassara ba yace wannan rijiya ce da ke gangare kawai wa anna siyula kanat sahu hadhihi al-aqdar min at-turuq wal afniya ai makwararar ruwa ce take ɗiban waɗannan ƙazantu ta hanyoyi daga filaye take kaiwa zuwa wannan wuri wa tahmiluha fa tulqiha fiha sai ta ɗibi wannan ƙazanta sai ta watsa a ciki فكان الماء لكثرته لا لا لا تؤثر فيه وقوع هذه الاشياء ولا تغيره ruwan kuma saboda yana da yawa waɗannan ƙazantun da ke faɗawa ciki ba sa canza shi ina fatar mun gane dan haka jama'a kun ji ma'anar hadisin ƙazantar da kanta ce take faɗawa kuma sai annabi ya ce ba komai tunda ya kasance ainihin wato abin da ruwan yana da yawa ita kuma ƙazantar babu yawa a cikinta jama'a mun gane wannan da kyau ko to Allah madaukakin sarki ya taimake mu wasu da dama akan samu wani irin abu jama'a sai ku ga sandar famfo ta bi ta cikin kwata duk wannan afirka ne ba afirka ne ake irin wannan sai sandar famfo sai ta bi ta cikin kwata ana nan sai ta tsatsa sai ka ga ta fashe yar fashewa yar kaɗan in ka ruwa sai ka ga ruwa yana tartsatsi ta gurin to an ɗauke ruwa fa kwatar kuma ka ga za ta rinka backfiring za ta rinka shiga ita kuma tun an kawo ruwa fa sai wannan ruwa da aka kawo sai wanko kwatar sai shigo muku da ita gida sai a yi dage dage da ita kai dan afirka ai Allah yana da taimako mai yawa da yake a afirka ma to kaga irin wannan babu komai domin ne babu komai saboda najasar da ta shiga ai bata kai yawan ruwan ba har ta bace a cikin ruwan ma ko Allah ya taimaka duk waɗannan hukumomi su nasdaq da kuke jin su wallahi sai da sayyidina umar ya tsara su umar shi ne mutumin farko da ya fara tsayawa ya tsara tsari na gwamnati irin wannan ku karanta littafin dan fodiyo bayan wujubi hijrati alal ibadi wa wujubi nasbil imami wa iqamatil jihadi za ku ga hukumar kula da ruwan sha da abinci me kenan nasdaq shi yasa mu musulmi jama'a wannan tsarin gaba ɗayan shi ba ma buƙatar shi mun kuma ture bai kawo mana wani alheri bai kawo mana ci gaba ba bature sharri ya kawo mana musiba ya kawo mana ya raba mu da gwamnati ta shari'ar musulunci ya rusa ta kashe bayan Allah waɗannan abubuwan da bature ya kawo daga baya ko da batura mulkin mallaka ba su zo ƙasar nan ba za a same su ku shiga afghanistan ku gani ku shiga saudiya ku gani turawa ba su shige su ba amma suna nan da addinin su da mutuncin su kuma sun samu waɗannan abubuwan na kimiyya da fasaha ina fatan mun gane saboda haka sai da dan sojoji ya tsara mana wannan su tura mulkin mallakar da suka karanta sa gani wannan littafin da na faɗi din nan bayanin wujubul hijira ɗauke shi suka yi suka je suka aje shi a reference library a cikin oxford ko cambridge university kuma suka ce duk ɗan najeriya kada ya shiga wurin sai da aka samu wani professor al-hassan al-masri mutumin kasar sudan ya karantar a islamic studies department ya je shi ya kwafo littafin ya zo da shi najeriya haka aka same su amma dan najeriya ba a son ya shiga wurin saboda kar ya je ya karanta ya zo ya zama muhammadu min hadi li sunnati ahmada ya je karanta ya zo ya raya abin da dan fodo ya rubuta ina fatar mun gane ku duba shari'a da aka kafa a zamfara abubuwan ga sunan ma ga sama sama sama sama amma duk sai da suka firgita duk kafiran duniya duk kafiran duniya sai da suka rikici to ina ma abin ya zauna da gaske dafa'an duk wata tashar rediyo da talbijin ta duniya sai da ta program akan zamfara shari'ar musulunci rikita arna take shi yasa kwanaki na kawo muku tarihin shi yasa da suka zo sai suka ce sun kafa shari'ar musulunci sun kafa malikiya malikiya ba ta ba su tsoro yanzu malikiya ba ta ba su tsoro ba ta ba su tsoro ba amma da an ce shari'ar musulunci sai su ce a this one na terrorist shari'ar musulunci shi yasa kullum ku ce gwamnatin shari'a kuke so ku aje magana maliki a gefe guda shari'a su su sun san mecece shari'a kuma sun san mecece malikiya sai suka ce an soke shari'ar musulunci an sa malikiya a dan najeriya kana ta kuntar baki kai malikiya kake bi gwamnan duk da kake bi gwamnan mai wandon ƙarfi Allah ya taimaka الحديث الخامس والثلاثون حديث ثلاثين بير عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه hadisi na talatin da biyar al'imamu abdulghani al-maqdisi ya ce daga sahabi abu umama talbahili ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce alma'u la yunajjisuhu shay'un ruwa babu abin da ke sa mishi najasa illa ma ghalaba ala rihihi sai abin da ya sauya rihihi shine kanshin shi ruwa yana da kanshi ko bai da kanshi ruwa yana da kanshi jama'a ba ka gane haka sai in hadari ya taso ya koma wani wurin an yi ruwa sai ka ji ƙanshin ruwa to ruwa yana da ƙanshi to duk abin da ya zo canza wannan ƙanshin nashi to shine ake magana akai wa ta'amihi da ɗanɗanon shi akwai ɗanɗanon ruwa ruwa yana da ɗanɗano shi ake kira dalmi da hausa dalmi ba a cewa zaƙi ba a cewa daɗi sai a ce ruwan da yana da dalmi ina fata an gane wa launihi kuma ruwa yana da launi yana da kala kafin sai ce ai ibnu majah ya fitar da wannan hadisi a ƙasa sai malam sabiru ya ce da'ifin wannan hadisi mai rauni ne rawahu ibnu majah al-imam ibnu majah ya rawaito wannan hadisi a lambar hadisi ta 521 wa fi sanadihi rishdin ibn sa'd a cikin isnadin wannan hadisi akwai wani mutum mai suna rishdin dan sa'ad wa huwa da'ifin mutum ne mai rauni wa qad da'afahu abu hatim fil ilal al-imam abu hatim ya rauna nashi a cikin littafin al-ilal a mujalladi na ɗaya shafi na arba'in da hudu wanzurul buluga ya ce ka duba bulogul marami lambar hadisi ta hudu zama mun gane wannan da ke ko to raunin shi rashdinu ibn sa'adin shine ghaflatu salihina shi mutumin kirki ne da ya zama mutumin kirki ne sai mutanen banza sai in suka ɗauko hadisi sai su lallabo sai su kawo mishi shi yadda yake ganin baya ƙarya to sai yake ganin kuma ma ai kowa ma ba zai ƙarya ba don haka kowa zai kawo mai hadisi sai ya karba to da malamai suka gane yana da irin wannan sakarcin to shi kenan sai suka yi watsi da shi wannan irin yaudarar da makaryata suke a hadisi a da jama'a yanzu 'yan siyasa suna yin ta idan lokacin kamfen ya zo idan kai malami ne sai a je a sawo babban riga sai a taho da carbi sai a taho ranka to an san wannan malamin ɗariƙa ne sai a taho ranka da carbi mai tutoci kuna magana ma shi dan siyasan yana zikiri saboda ma'ana shi ya ma fika ɗari ɗan ina fatar mun gane idan ya gane kai dan izala ne sai dan gano wando sai yi rawani sai taho yana kabbara Allah wurin bukar maka ga wannan duk irin siyasa bukar abba ibrahim gwamnan yobe aka zo ana wa'azi malam sai je samo wando malam da kaɗan wandon ya ɗaɗe ya wuce gwiwa ya so malam kwamishinoni suka biyo shi yana tafiya na Allahu akbar da rawa ne su ɗan izala malam har kuka wasu suke saboda imani ashe duka ahlus sunna mun fahimta ko ran nan sai alarammomi suka kira bukar taro taro suka kira alarammomi makaranta alqur'ani sai je samo irin abin nan tuma kasan nan da suke sawa haka irin majanyin nan da suke sawa alarammomi haka ya je sa hula sai turo ta ta tau hakun ne haka malam sai taho yana zuwa malam ashe kwamishinonin shi an taho da qur'ani mai gafaka da allo sai aka zo sai aka zube kawai sai nan na kafa kawai shi ma ya zo daukar karatu ina fata an fike zuwa sai ga mutum ya zo zauna yana Allahu akbar Allahu akbar bai san kawai yana kallon mu bane muna kallon shi to in in in suka shi ne suke ta bi su ne malaman allo yanzu sai a je wurin malamin allo malam sai a zauna ana zuwa sai ce to an raga fita malamu mun zo kai mana addu'a ne sai a rikita malami da haka amma keke da keke me yasa suke jin tsoron zuwa wurin albani sun san keke da keke ne in ka zo sai mu dubi tsabar idan ka mace ba ma san ka ba za mu saka maka ƙuri'a ba ko ba za mu ce a saka maka ƙuri'a ba dan kai nawa gari ne sai mu ga mu ga haka shi yasa sai sun ta calculation za su zo a ce to a haɗo da wani a haɗo da wani to wani ya wuce gaba abin da ya to Allah dai ya rufe asiri haka ai malaman hadisi ba su yarda a yaudare su tun da jama'a karare ne point blank malamin hadisi da ya kai yana faɗin halin uban shi kuma waye kare al-imam ali ibn abdullahi ibn madini almajirai suka tambaye shi suka ce da gaske ne ba a karban hadisi wurin babanka mai rauni ne sai kada kai yace gaskiya ne abi da ifu la ta'khudhu anhu ce mai rauni ne kanku karba hadisi wurin shi su malaman hadisi kawai manzon Allah suke kallo duk wanda ba manzon Allah ba za su iya kowa damage su kare bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimaka to jama'a kun ji wannan الحديث السادس والثلاثون حديثي نتلاتين دشدا عن كبشة بنت كعب بن مالك daga kabshatu yar ka'ab dan malik kaga irin waɗannan sunaye ya kamata ku rinka sa wa sunan ƴaƴanku ya ku musulmi saboda sunayen ƴaƴan sahabbai ne kabshatu yar ka'ab dan malik an fahimta ka'ab dan malik ɗaya daga cikin mutane uku din nan waɗanda suka ki zuwa yakin tabuka aka ce a daina magana da su daga baya aka zo kuma aka ce a yi magana da su aka gafarta musu aka yafe musu aka ce an ba su aljanna to shi ne wannan ya sa wa yashi suna kabshatu yashi ce nan take ruwaito hadisin gashi a ƙasa malam ya ce kabshatu bintu ka'ab ibn malik al-ansariya balansariya ce mutumiyar madina zakara ibn hibbana fi siqati ibn hibban ya ambace ta cikin amintattu fi sahaba tana daga cikin sahabbai kuma amintacciya ce wa fi tabi'ina kuma ya sake ambata ta cikin ainihin tabi'ai وفي الموطن الأول أتكن ورينا فرقو أتكن مجلد إلى أكو شافي نتري أكو دهمسن دبقوي قال سيتي لها صهبة يتي تازونا دا النبي وتوتا دا النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها ابن حجر ابن حجر يا أنبتيتا يا أنبتي تاريخ في الإصابة أتكن لتافي الإصابة في تمييز الصحابة أتكن مجلد إلى تكو شافي نتري إلى سبعين دبير وقال سيتي قال ابن حبان laha suhuba ibn hibban ya ce lallai ana ganin ta zauna tare da annabi wato ta kai matsayin sahabiya wa tabi'ahu al-mustaghfiri al-imam al-mustaghfiri sai bi ibn hibban akan haka intu ni kuwa samir sai na ce fi siqat amma kuma a cikin littafin as-siqat a mujalladi na uku shafi na ɗari uku da hamsin da bakwai da mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da arba'in da hudu aka ce kana tahta abi qatada ta kasance matar abokata da ce tana karkashin auren shi sai samir ya ce wannan kuskure ne wasawabu ibnu abi qatada abin da yake daidai shine sirikar abokata da ce wato tana karkashin dan abokata da ba karkashin abokata da din ba kamar sun hadisi huna kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisi to wane ne mijin nata dan abokata da din sai ce wa huwa abdullahi shine abdullahi wa huwa tabi'iyyun thiqa tabi'i ne amintacce rawalahu jama'a malaman hadisi gaba ɗaya sun rawaito hadisi daga gare shi mata sanata 95 ya rasu shekara ta 90 da ainihin biyar bayan hijira wato ita kanta an yi tantama dangane da kasantuwar ta shin sahabiya ce ko tabi'iyya shi yasa kaji an yi maganganu guda biyu wallahu a'lam yace wa kana tahta ibn abi qatada ta kasance karkashin auren dan gidan abu qatada wato abdullahi dan abi qatada anna aba qatada dakhala abu da sirikinta ya shigo gida gurinta fasaka batlahu wudu'an sai ta zuba mishi ruwan alwala faja'at hirratun sai kyanwa ta zo mage ko kuya an gane fasharibat minhu sai ta sha wannan ruwa fa asghala hal ina'a tana cikin shan ruwan wato sai ya karkata mata wannan ainihin abin nan kwalya din hatta sharibat har sai da ta sha ta koshi qalat kabshatu sai ita kabshatu din ita wa kenan ita surikar kenan wadda surikin nata ya kawo ziyara tace fara'ani anzuru ilaihi sai shi surikin nawa ya lura cewa ashe ina kallon shi ya karkata wa kyanwa ruwa tana sha faqala sai yace ata'ajabina ya ibnata akhi ya ke yar dan uwana kina mamaki ne wannan ko ya zama zahiri ko ya zama majazi zahiri shine ko ya zama auren zumunci akai wato yar dan uwan shi ce aka hada da yar dan shi auren zumunci kenan wannan abu shahararre ne kamar da yake kyakkyawar al'ada ce larabawa suna yin ta ina fatar an gane ta shahara cikin fulani ma da wasu kabilu haka auren zumunci ina fatar mun gane to ko kuma ya zama ya ce ibnata akhi yar dan uwana saboda al'adar larabawa larabawa suna da kalmomi na girmamawa kamar yadda zaka samu a cikin kabilun najeriya babu masu irin wannan kamar yarabawa in ka shiga gidan yarabawa da wahala ka ji wanda ake faɗin sunan shi ka ji bodawa ne fankulwa ne antiwance kaza kaza to da bahaushe shi ma kusan haka yake yanzu kuma sai al'amuran bahaushe suka fi tsare sai ka ji yaro kawai ya zo ya ce titi wai wata ce titi wai uwar shi ce ba zai ce baba ba ko inna ko gogo ko abin nan haka sai ka ji ya faɗi sunan yashi gafal hadiza wace ce hadiza wai yashi ce jama'a ku tashi ku koya wa ƴaƴanku tarbiyya wani zai faɗi sunan yayan shi sai ka ce a yaya za ka rinka cewa haka abin za su sha wahala an ba saba ba amma a saba musu ba haka jama'a madadi ne to laraba suna da wannan ɗabi'ar sakaya suna sai har yanzu zaka ga a ƙasar larabawa in yaro ya haɗu da wanda ya girme shi sai ya ce ya am ya baffa idan shi kuma baffan ne shi dattijo ne zai magana da shi bai san sunan shi ba sai ya ce ya bina akhi ya kai dan dan uwana wato babanka ma dan uwana ne kaga abu yayi kyau ko kun fahimta wannan al'ada ce mai daɗi jama'a Allah ya taimaka a ta'ajabi na yabna ukhti sai ce ya ke yar dan uwana kina mamaki ne fa qultu na'am sai nace da shi i ya ku mata kun ji yadda ake ashe sirikin ki ba wai tsayawa zaki ki ɗibi ka dada goma ki je can ki ɓoye a lungu ba gashi magana suke yi yanzu eh siriki gaskiya ne a mutunta siriki a ji kunyar siriki amma wannan bai hana a hira da siriki ka je gidan da ɗanka yake zaune ka je ka zauna da shi ka yi hira da shi ka yi hira da matar shi ka binciki halin da rayuwarsu take ciki na fatar mun gane gashi ya zo irin wannan ne ya kawo ziyara gashi har sai wani abu wanda bata sani ba ma mamaki take yace mamaki kike sai tace eh fa qala sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to kaji malamin hadisi ne kuma ba malaman hadisi da an taba su kuma sai su hadisi kaga yanzu matsalar ruwa ne ma aka ba mage fa amma kaji kuma ma duk an kau da magen ma yanzu hadisi za a kawo sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna ha laysat bi najisin ai ita mage ba najasa bace cewa ba najasa bace da bakinta da kafarta da kashinta da menenenta ba najasa bane ma'ana an ɗauke mage daga cikin umumin hukuncin da ne bayani a ɗazu cewa duk dabbar da ba a cin namanta to komai nata najasa ne to ita mage ba najasa bane wannan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko don haka in mage ta sha ruwa za ka iya zuwa ka sha sauran ko kai alwala da sauran sai dai bahaushe ya ce ana yin tari to ko ina ingancin wannan maganar sai a je a tambayi likitoci da yan nafdak eh ba a yin tari to kaja eh suke da magen ma su yi kif ma gaba da yake wannan gaji an khibra ne ya faɗi shi ba nafdaf bane ba likita ba to kun da ji yace ba najasa ba ce cewa ba najasa bane baya halatta a ci ta jama'a in yanzu an samu wasu samari kuma yawo suke suna harbin mage suna ci suna bankare ta suna kai ta yan gashe-gashe shi yasa an kai ne yawan zuwa wurin masu naman daji ne kana cin bush meat to wataran mutiya ko daurawa meat ba ba bush meat ba mage suke bi suna kashe idanta malam sai sun kashe idanta da cocila sai pap sai su harbe ta sai su yanka ta su bankare ta malam sai kawai a kai ta malam a yayyaba mata man shanu da da man gyada sai kaga tana sheki malam sai wannan a ce bush meat sai bush meat kai wannan a to mutiya meat ne baka ci Allah ya kiyaye innaha min at-tawafina alaikum wat-tawafat ai ita tana daga cikin dabbobin gida masu yawo a tsakaninku wato domestic animals an fahimci wannan da kyau jama'a wannan hadisi al-imamu abu dauda da nasa'i da tirmidhi suka fitar da shi wa qala tirmidhi yace hadisin hasanun sahihun wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce gashi malam samir yace sahihun wannan hadisi sahihi ne rawahu abu dauda al-imamu abu dauda ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 75 wan nasa'i da al-imamu nasa'i a mujalladi na farko shafi na 100 na 55 da shafi na 178 wa tirmidhi tirmidhi ya ruwaito wannan hadisi a lamba hadisi ta 92 wa ayran ibnu majah har wa ibnu majah ma ya ruwaito wannan hadisi abin da yasa malam samir ya ce wa ayran ibnu majah saboda a sama malamin bai ambace shi ba shine anan sai yace har ila yau ibnu majah ma ya ruwaito hadisin a lamba ta 367 wanzurul bulugha ka duba bulughul marami lamba hadisi ta goma sha ɗaya duk sanda samir ya ce bulogul maram yana nufin bulogul maram wannan da ya tahriji da tahqiqi ina fatar mun gane wannan hadisi yana nuna mana cewa idan mage ta ainihin sharuwa ta rage za a iya alwala da shi ina fatar mun gane to sai dai kuma akwai riwayar hadisin ainihin kare wanda yake cewa idan kare ya lashe ruwa za a zubar da ruwan sannan za a wanke so bakwai na farkon za a yi da turbaya ko to a cikin wata riwaya wadda samir ya inganta ta kuma sai da muka tattauna game da ingancin wannan hadisin da ya ce babu shakka riwaya ce sahihiya wadda al-imamu ibn shahin ya yota a cikin littafin shi nasikhul hadisi wa mansukhuhu ya tabbatar da cewa wannan riwaya ta inganta tare da wani abin mamaki kuma abokin shi salim ya raunana ta a cikin takhrijin da yawa littafin al-muharrar to sai shi samir ya ce ai wulugh ya sha bambar da ashur idan an ajiye ruwan ne sai ta je ta lasa to za a zubar kuma sai an wanke wannan kwano so daya ina fatan mun gane amma in an karkata mata ne ta sha ta, ta ya zuba shine wannan hadisi yake magana aka sai na ce mishi to kalmar da aka ce faja'at tashrabu ko eh gashi faja'at hirratun fasharibat minhu sai ce ai ma'ana shi ta zo ne don ta sha da ya lura tana so ta sha shine sai karkata mata don ta sha din wato kamar tana ta kewaye kwanan ne tana so ta sha sai karkata mata don haka idan karkatawa aka yi kun gane yana zuba bakinta to nan babu laifi amma in ta tsoma bakinta ne ta sha to za a zubar da wannan ruwa sannan a wanke kwanan sau ɗaya ba tare da an sa ƙasa ba kun fahimta jama'a Allah ya taimaka to daga na'am ba za a alwala din da shi ba a ƙarƙashin wancan bayani a'a ba dai za a alwala da shi don a wancan hadisin waccan ruwayar ta hadisin kare ai yana nuna kare za a zubar sannan a wanke su bakwai ko to a a kyanwa kuma a wannan hadisin ai yana nan a bulugul maram ku karanta a tahrijin samir din sai ce to kyanwa kuma ita kuma za a wanke sau daya kaga dalili ne shi ma za a zubar kenan ina fatar mun gane to a nan za a zubar ne ba don ya zama najasa ba sai don ta'abbudan haka shari'a ta ce na yi muku wannan bayanin a can baya ina fatar mun gane to sannan wannan hadisi kamar yadda na fara gaya mana jama'a yana nuni akan me akan cewa siriki ya rinka kai ziyara gidan sirikai shi wato in kai wa ɗanka aure ka rinka zuwa kana kai ziyara gidan kana gani to a nan ne nake so da Allah barin dan yi ta'aliki saboda wannan matsalar tana da matukar muhimmanci kuma tana da alaka da rayuwar mu ta yau da gobe ya zo cikin ainihin sunna jama'a cewa idan ka aurar da yarka ka rinka samun lokaci zuwa lokaci kana zuwa gidan kana ziyararta kana bincikar yaya halin zamanta da ita da mijinta ina ma'anar wannan shine aiki ne daga cikin aikin dattawa ka rinka zuwa kana ziyarar gidan yarka da gidan ɗanka kana ganin yaya halin rayuwar take ba wai kai dattijo ka je ka ce to yaya kina nan kina tara kuɗi ba wai ki je dattijo ki ce to yaya ina magana zubin adashi kenan kin zo bauta aure ne ka ji nan yarinya mu ma tsofaffi muna dan yin zubin adashi sai ke ba ki ai nawa ke baki kuɗin ce bane naira ɗari to ki rinka cire naira talatin kuma ki rinka yi da bage bage mana yau ba haka ake rayuwa ba ai haka muke koya muku abubuwan a to kin zama tsohuwar na jadu ina fatar mun gane abinda sunna ta nuna jama'a shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fara sunnanta wannan sunnar wata rana da rana tsakai tashi ya tafi gidan yashi Fatima ya je sallama sai su Fatima ta izini sai ya shigo manzon Allah ya shiga da shi da jama'a shi sai ce ina ne gidan fa ina sayyidina Ali sai ta ce ai wai mun dan yi fada kuma wai sai fushi wai ya fita wai ya bar min gidan nace to ya tafi din mana kaji mata kenan mata masu mukami wai hasa ibn ali ma ake wa haka fa to shi kenan sai ibn ali shi kuma da ya fushi kaga salaf kenan sai bai tafi club ba bai tafi gidan karuwai ba sai ya tafi masallaci sai zo ya kwanciye shi da sayyidina ali ya zo kwanta a masallaci sai manzo Allah ya turo wani sahabi ya ce ka je ka nemo shi ma'ana amma ta ka taɓata maka rai ba cewa za ka to bari ka je ma ka huce fushi bari ka je ka ɗauki karuwa ba bari ka je hotel ma bari ka je ka manta da ita bari a'a tafi masallaci tafi ka je ka karanta alqur'ani الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن إن karanta القرآن sai zuciya ka ta huce me yawa ma cikin Qur'ani sai ka zo kan urban atiraba sai ka ga ab ashe ma ga ma 'yan mata can masu tsayayin nonuwa ma suna jiran ka da abin nan ma sai ka ce ma ke ma wannan ma magana ki ma ta wuce ma ta gama ka shigo da dariya ya ce a wai na karanta qur'ani ma na ji ma akwai 'yan mata ma aljanna ma fresh ma ba irin ki ba sai ka mai ma da abin raha kai kaga kai ma ka rama kenan ma'ana ka je labarin waɗanda suka fita ka karanta mata hadisi ko manzo Allah ya ce duk matar da ta cutar da mijinta a nan duniya sai matar shi ta aljanna ta leko ta ce Allah wadaranki ya kusa barin ke taho gurin mu ka ja mata wannan aya ka ja mata hadisin kai ma ka hada mata zafi kenan sai ka shiga ka kwanta ba ya kyau ba hadisi ka ja mata da aya alqur'ani da hadisi kenan ina fatar mun gane sayyidina ali yana kwance a masallaci wannan mutum da ya zo ganshi sai koma ya bawa annabi labari ai ali na ganshi a masallaci sai annabi ya zo da kanshi ya same shi yanzu Allah sai ya dafa shi ya cewa kun ya abat turab ka tashi kai baban turbaya ka tashi sai sayyidina ali ya tashi sai manzo Allah ya kama hannun shi ya kai shi gida sai ya sulhun su sayyidina ali ya ce tun da yake bai taba jin suna ne mai daɗi irin abu turabi ba dan manzon Allah ne ya sa mishi wannan suna kun ga wannan yana nuna yana daga cikin ayyuka da ake akan iyaye waɗanda suka aurar da yayayensu ko daga lokaci zuwa lokaci sai ka rinka zuwa sai ki rinka zuwa to sai sayyidina Umar shi ma sai ya raya wannan sunna haka siddan sai ya shiga gidan manzon Allah yana bincikar matan manzon Allah yaya rayuwa yaya kaza sai kare wurin ɗakin ƴan Hafsa to yaya ake ciki kin ga dai ke ya aure ki kina bazawara ne na lura cewa ya fi nuna karkatar shi zuwa ga matar shi Aisha dan haka karki damu in kin ce ya sai miki abu in bai sai miki ba ni ubanki dan trader ko dan koli ko mai shago ki aiko zan sai miki ina fatar mun gane wai biye ne ne dan ya kwantar wa da ƴan shi hankali ta yi zaman gidan aure har wata rana sai da Umar ya shiga gidan manzon Allah ya samu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun haɗa kai sun ce su irin wannan rayuwa ta ishe su a ce su ne matan babban mutum amma sai a kwana uku ba a dafa abinci a gida ba sai dai a ci dabino a sha ruwa a ce su ne kaza kuma ba sa kankarewa suna morewa wajen sutura da abeban hawa sai suka taru suka ce su ba su yadda ba kuma suka zaunar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ya an yi jinjin jingofa sun faɗi bukatar su ma kuma madadin su watsa su game zai biyo baya kwana biyu kamar yara yanzu yanzu ma suke jiran a biya bukata sayyidina umar ya zo ya same su da ya zo ya same su sai ya watsa su ya umar shedan ma in ya ga umar gudu yake balle kai da shedan ya hau kanka temporary duk sai suka watse da suka watse shi kenan umar ya rinka bin su yana musu fada har aisha ta fito tana cewa wai kai ina ruwanka da gidan manzon Allah ne yace gidan manzon Allah baki ce ba kanta sai ta gudu ita ma haka ma'ana sayyidina umar yana da ya a gidan yana yana muraqaba yana bincikawa to ana nan wata rana har sai sai na umar sai ya shigo gidan shi da ya shigo gidan shi sai ya samu matar shi ta yi abu ba daidai ba sai daka mata tsawa ita ma da ta daga sai ta daka mai tsawa ya ce eh ni umar kike wa tsawa ta ce yau kai din ne me aka yi aka yi ka manzon Allah ma ne mai tsawa a gidan shi balle kai umar wai har ma kana cewa ka maka tsawa waye kai ma to umar yanzu sai aga matsalar shi to an yi manzon Allah ma waye ne din ko ai gaskiya ne sai ya haɗa kayan shi aka ce ya sa riga ya sa rauni sai kin tsaye tafi gidan manzon Allah tunda yana da ya a gidan da ya ji haka yana jin wannan maganar sai ya ce khabat hafsa wa khasirat hafsa ta shiga uku ta kaɗe a gidan manzon Allah manzon Allah ma ana mai tsawa a gidan shi ma sai je tambaye hafsa hafsa wai da gaske ne wai kuma ta manzon Allah in manzon Allah ya magana lokacin sai ku tsawa ta ce in yi mana wai da gaske har ku kaurace mishi ku ki magana da shi kwana biyu kwana uku ta ce in yi yake to kin shiga uku kuma kin lalace in matan manzon Allah suna yi ke karki ka gani shine Imam al-Bukhari yace babu mau'izatir rajul ibnatahu li hali zawjiha uba ya je wa yar shi fada game da ta hakuri da halin mijinta an fahimta da Imam al-Bukhari ya kulla wannan babu shine ka wannan hadisi sai ga shaida karara Umar ya zo ne mata fada to shikenan ka ga mata fada ko dan haka duk sanda matsala ta faru to shi dai ya fita rannan kawai sai umar aka ce saboda dattijo ne ba ya samun damar zuwa full time ma'ana digirin umar long time distance learning ne ko part time ne sai dai je makaranta yau gobe kuma ya tafi kasuwa jibi makwabcin shi je haka suke bayayya rannan umar ba shi ya je makaranta ba shi ya je kasuwa ya samo cefane ya kawo shi kuma abokin shi ya je ya ainihin makaranta ya ɗauko karatu kun ga yadda salaf suke jama'a duk rayuwar salaf alheri ce idan yanzu rikicin cefa ne maka yawa sai ka samu abokinka sai ku haɗa kai yau ya je kasuwa ya je ya samo kuɗi ya zo ya yi muku cefa ne kai kuma ka je makaranta ka kwaso karatu in dare a zo a ci cefa nan da ya kawo kai kuma ka zo ka biya mai karatu sai ka ga rayuwa a siriya rubu haka su umar suke to umar ya ce yana zaune cikin gida shi bai je makaranta ba abokin shi ya dawo makaranta sai zo buga kofa ya rinka buga kofa buga kofa na fitar hankali umar ya fito a guje ce lafiya a lokacin sahabbai sun samu jita-jitar cewa akwai wasu ainihin kafirai na kasar gassan za su kawo masa hari sai ce ko kafiran sun zo ne sun kawo hari sai yace a'a matsalar ta fi haka yace a uzu billahi yace matsala ce ta fi haka ya fito a rikice ya yi faru yace ayya manzon Allah ya saki matan shi gaba daya Umar ya ce yana jin haka sai sake cewa Hafsa ta kaɗe ta shiga uku ya ce dama na faɗa mata to gashi nan ta faru Umar ya ga aiki bai ƙare bai sake shiryawa ya tafi da ya je sai ya same ta yana zuwa sai ya same ta tana kuka to dama kuma shi kenan in suka gama balbalin bala'in kuma da an ce an yi sakin kuma sai kuma ta durƙusa tana kuka kaji yanzu yanzu nan aka tambaye ta kuna yin ta ba ta ce i kuna yi kuma i kuma yanzu kuma tana yin kuka me ya same ki kike yin kuka wai da gaske manzon Allah ya sake ku tace ni ma ban sani ba ni ma wai na ji kaji wai ne kuma take jita jita ku take kuka to tunda ita ma ba ta da tabbas sai manzon Allah sai Umar sai wuce wurin manzon Allah sai ya same manzon Allah a can bayan gida Umar ya tsaya yana tsayawa sai ya ce manzon Allah wai da gaske ka saki matanka manzon Allah sai ya daga kai ya dube shi sai ya bashi ansa ba ya sake tambaya sai manzon Allah ya ce mishi a'a matsala ce ta haɗa su da matar sai ce to tun da haka ne ma wata ɗaya ba zan shigo gidan ba su kuma yan jita jita sai suka je suka fassara suka ce ai ya saki matan amma ya ma bar gidan kun fahimci wannan da ke da ma to sakamakon wannan abu da ya faru sai malamai suka ce kaga anan an so da batti da ya rinka ziyarar gidan da ya aurar da yashi dan ya rinka jin yaya halin da take gashi mun ji a hadisin annabi ko gashi mun ji a hadisin umar to muka sake dagawa can sama salafus salafi sai muga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam al-imam bukhari ya rawaito hadisin shi sabda annabi ibrahim ya kai matar shi hajara da ita da ainihin ɗanta isma'il ya aje su a ƙasar makka da tafiya ta tafiya sai ainihin hajara ta mutu ta kuma ita so cikin mutanen da suka zo suka zauna a wannan ƙasa har suka ɗauki ya suka bashi sai ya ɗauki sana'ar farauta rannan annabi ibrahim bayan shekaru masu tsawo sai ya juyo ya zo ya ga ina ajiyar da ya a ka'aba da ya zo sai ya samu a filin kasar maka lokacin ka'aba ma ta rushe don ka'aba mala'iku suka fara gina ta sai ta wargaje annabi ibrahim ya zo ya aje matar shi suka zo suka gari ya haɗu amma ba ka'aba a lokacin sai zo ya samu matar ta rasu da ya zo sai bincika ina ɗana Ismail sai aka ce ai ga gidan shi nan sai je sai sallama sai mata ta fito matar da ta fito ka ga yadda salaf suke jama'a za ka tashi aure a yola baban ka yana birnin kebbi sai ka ce sai ta je kallon na tsoho ya yi tafiya ya ratsa najeriya ta arewa gaba ɗaya ya su kurkuce ɗaurin auren ma ya kasa zuwa a cana ta ne mai ƙarin ruwa yanzu annabi ibrahim ya aje abin nan yana yana makka Ismail ya tashi aure annabi Ibrahim yana ina yana Filistin madadin a ce sai an je an bashi goron gayyata ya zo kaza kaza aure ya faru kawai sai ai ko kun fahimta jama'a salaf ba sa matsawa kansu ba sa a ce abu ba to a ce to ya za a yi mutane za su yi magana a kuntata a je a kwaso tsoro tun daga kamaru a taho da shi malam ya yi zo don gwargwaje kamar mangwara kuma a zo yana asibiti ana ƙarin ruwa kuma ana ɗaurin aure a'a ai ba yanzu ana magana akan cewa wai amincewa ba ai ba lallai tsohon gaba ko sai ka je ka samu ko kanin babanka ko wanka ko wani mai kwari amma ana magana tsoho ya tsoho yanzu ana duban nahiya ta tausayi ne yanzu kun fahimta saboda haka annabi ibrahim ya zo dan shi yayi aure bai sani ba kadai magana da nake so ku sani kenan ina gidan ibrahim aka ina gidan ismail aka ce gashi ina matar ta fito ke ce matar ismail sai ta ce eh ce ya rayuwa sai ta ce rayuwa ba daɗi me kuke ci sai ta ce wuya wuya to Allah ya kiyaye yace idan ismail ya zo ki ce ya canza ƙyauren kofar shi sai dattijo ya juya ƙyauren kofa ai hausa ce akwai bambanci tsakanin ƙyaure da kofa ƙyaure shine gambu shine wannan katakon wannan abin da ke rufiya kofar kuma ita ce hudar ƙyauren kofar ya canza ba ya canza kofa ba haka ce ya canza kofa daga hagu ta koma dama kenan amma ƙyauren kofar ga kofar ya bar kofar inda take amma ƙyauren bai da rufin asiri ya canza shi ya huje kinaya ce da Isma'il ya dawo sai ce matar mun yi bago gidan nan ta ce eh wane ne sai ta ce wani dattijo ne kaji kaji sai ce ai babana ne ya bar sakon sai ta ce eh me sakon a ka ji ka ji tambayar da yamin daga karshe ya ce in ce ka canza kyauran kofar ka sai ce to babana yana nufin ba ki da rufin asiri in sake ki don haka tafi gidanku sai malamai suka ce kaga akwai ilmomi mai yawa a hadisin nan daga ciki tafi gidanku tana iya zama saki tafi gidanku kuma wani lokacin ba ta zama saki saboda hadisin ka'ab don haka sai in- me kake nufi da tafi gidanku in saki ne saki in ba saki ba shi yanzu da saki yake nufi sai ya kora ta ta tafi gidansu to da yake dan arziki ne yana da sana'ar yi mafarauci kuma jama'a kullum za a ci nama gidan shi zai sayar ai wannan za a abin nan ko sarkin fara ai bai kai wannan ba ina fatar an gane saboda haka nan da nan sai aka bashi wata yar kwana biyu sai ibrahim ya sake dawowa don ya ga yaya halin dan shi sai ya samu baya nan ina ɗana ina ina isma'ila sai matar sabuwa ta ce ai baya nan to yaya rayuwa sai ta ce alhamdulillah ka ji matar arziki kenan yaya rayuwa sai ta ce alhamdulillah me kuke ci sai ta ce nama da ruwan zamzam sai ya ce Allah kai musu albarka ka sa albarka a nama da ruwan zamzam da suke ci don haka ruwan zamzam gashi nan ya zama ruwa ne mai albarka nama kuma a ƙasar maka kowane irin nama sai ka ba da riyal biyu ka cika ƙoshi riyal biyun nan bata wuce darajar naira biyar biyar ko naira ashirin ashirin ɗinka ba ba a najeriya yanzu ko tantani ne ko yaɗi ko ragaba da ta naira arba'in in ka ci zuru za ka yi malam kana nema a ƙara maka balle nama mai rai za a baka yanka biyu a naira arba'in ina fatar mun gane amma sai allah ya musu albarka sai malamai suka ce ku saurara jama'a ina son in kai makasudi da na sai malamai suka ce kaga a nan garin ibrahim ya je ziyarar ɗan shi har ya gano matsaloli ya yi gyara da haka ashe in dattawa na zuwa gidajen da suka aurar da 'ya'yansu ko kuma gidajen da 'ya'yansu suka yi aure an gane ma'ana ɗan ka kayi mai aure sai dai kama haya a wani wuri suka rinka zuwa kana ziyarar shi to ƙari akan haka kuma fa ga wani hadisi da bukhari da muslim suka rawaito ku karanta cikin riyadus salihin daga sahabi abdullahi dan amr dan as yace babana ya auren mini yarinya kyakkyawa ne kuma zuhudu nake so shi kuma ustazu ne kullum yana cikin azumi da rana kullum yana cikin ainihin sallar dare goga gayu ma bai dame shi ba don haka ran nan sai dattijo a- amr ibn al-as sai je ziyara ya ga yaya halin rayuwar dan nawa da ne mai aure yaya sai je ya samu matar ta yi kaca-kaca ya ce ke aka kina budurwa kuma kika yi kaca-kaca sai ta ce a to ɗanka wato mijina ba shi da bukata ga duniya bai damu da ni ba wuni yake azumi ya kwana sallah don haka ni kuma son zauna wa zan yi wa ado shi zan yi wato shi kuma baya bukata don haka ni ma na zauna kaca-kaca shi ne aka ce da ɗan ya zo sai uban ya tasa shi a gaba ya ta mishi faɗa don ya ba ta hakkinta waɗannan suna nuna ziyarar nan ta zuwa gidan da 'ya'yanka suka yi aure ko gidan da ka aurar da 'ya'yanka yana taimakawa to daga nan zaka gane rayuwa dan adam ba shi da hutu jama'a kana saurayi kai kenan kullum hanya zaka tafi taɗi ko to yanzu kuma shi kenan an yi auren an daina ganin ka zuwa taɗi sai me sai kuma a rinka ganin ka kana goya ta a bassa ko a mashin ko a mota ko kuna hawa keken nafe kuna zuwa awo kuma kana kai ta awo kaga aiki bai kare ba kwana biyu kuma sai a ganku da goyo rimi rimi za ku kai yaro za a je a mai allura za a je a matsa mai kaza za a je a mishi kaza aiki bai kare ba ka aurar kuma ko ka aure mishi kuma kullum ka ga aiki bai kare ba har ka mutu jama'a kun fahimci wannan da kyau ko to waɗannan nassoshin kun ga duk gaba ɗaya suna karantar da mu waɗannan abubuwa ko to tare da haka sai ka gane da cewa babu wata mafita a rayuwa sai bin hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗora mutane a kai shi yasa waɗannan hadisan da ayoyin nan jama'a na tattara su ne wa wasu mata lacca a Kano sai na sa wa kasar ɗin nasihar iyaye game da nasihar iyaye game da zaman aure wato iyaye ana buƙatar su rinka ci gaba da yin nasiha ga 'ya'yayensu game da rayuwar zaman aure wani shuruɗin in ka aurar da ka kaji haƙuri ne kawai ya mata yawa ko yi wa mijin yawa wani shuruɗin in kai wa ɗanka aure haƙuri ne ya mishi yawa ko ya mata yawa shi yasa ka ji shiru zuwan da baka yi shi zai sa ka rinka binciko me ke faruwa dan kana maganin abubuwan dan haƙurin kuma in yi yawa sai ya fashe jama'a kun fahimci wannan da kyau ko duk waɗannan abubuwan mun kawo su ne don mai ta'aliki da kuma sharhi akan hadisin abu qatada gashi ya je ya ziyarci gidan ɗan shi har ya samu matar ɗan ga idda suka yi har ya karantar da ita ilimi ina fatar an gane sannan kamar yadda na ce wannan yana nuna irin bakar kunya da ake fama da ita da jahiliyar da wadda sirika da siriki ba za su iya zama su zance ba ma to wannan ba musulunci ba ne jama'a ma'ana sirikar ka zaka iya zama ka tattauna da ita mijin da ke auren yarka zaka iya zaunar da shi ku tattauna duk gashi waɗannan hadisai duk suna nuna mana haka jama'a akwai abin da yafi qur'ani da hadisi alheri babu babu abin da yafi alqur'ani da hadisi alheri Allah ya taimaka na'am wa alaikum salam wa kamar wa eh kanwar ka zaka iya zuwa gidan auren ta ka ne mata haka ina fatar an gane kanwar ka zaka iya zuwa to amma yanzu tambayar shine kowan miji ya halatta ya je ya ziyarci matar kanwar shi ai matar kanin shi don irin wannan bai halatta ba bai halatta ba domin shi wa ko kanin miji akwai halaccin aure ya iya faruwa wata ran tsakanin shi da wannan matar don haka an tambayi annabi ina hukuncin kanin miji ya shiga ga matar miji ko kuma wa ko makamantan haka sai annabi ya ce alhamu almautu ai wannan mutuwa ne dan haka bai halatta ba shi yasa wasan kanin miji da ake wannan jahiliya ce maguzanci ne na'am Allah ya taimaka to الحديث السابع والثلاثون وعن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة daga alhakamu dan amrin al-ghiffari Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda wannan dan kabilar su ainihin Abu Dharr al-Ghiffari yace lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya hana namiji ya yi alwala da ragowar da mace ta rage na ruwa mace ta yi wankan janaba ta rage to an hana namiji ya wanka da wannan ragowar an gane sai dai wato ko dai mata da miji su yi tare ko kuma a raba kowa ya da nashi akhrajahu abu dauda wa tirmidhi al-imam abu dauda da tirmidhi suka rawaito wannan hadisi sai malam yace hasanun wannan hadisi kyakkyawa ne a kasa malam samiru ya ce sahihun wannan hadisi sahihi ne rawahu abu dauda al-imamu abu dauda ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi ta 82 wa tirmidhi da al-imamu tirmidhi a lamba hadisi ta 64 wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa haka abin yake bai halatta ka yi wanka ka rage ruwa matarka ta je ta wanka ba wankan janaba ake nufi jama'a amma wanka ne na jin daɗi wannan babu komai haka alwala in kai alwala sai ka zubar da ruwan sai wani sai zo ɗiba to amma a halin da zan akwai kuncin ruwa fa sai malamai suka ce to ya halatta kai alwala da ragowar da mata ta rage ko kuma ta wanka da ragowar da namiji ya rage ko shi da ragowar da ta rage in akwai kuncin ruwa amma inda wadatar ruwa fa to kada a yi saboda an samu a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wanka da ruwan da matar shi ta rage ruwan wankan janaba sai aka ce ko dai zama wannan abu ne da ya shafi annabi shi kadai to amma babu dalili akan khususiyya kuma to tunda babu dalili akan khususiyya sai a koma zuwa ga jami'i hada hadisan guda biyu ya za a hada su shine inda karancin ruwa babu laifi in kuwa babu karancin ruwa to wannan kuma ba daidai bane ina fatar mun gane wa alaikum salam eh shine idan akwai wadatuwar ruwan to kowa ya ɗiba a nashi gwangwanin kawai in babu to wannan shine ko babu wadatuwar ko babu wadatuwar abin yin alwalar gwana-gwana ko da buta ce wa alaikum salam eh eh ai har yanzu dai akwai ragowa a ciki ya shafa ke ga wata magana da nake son in tambihi akai kun ga wannan hadisi al-imamu abdul ghani ya ce hadisi ne hasan ko samir da ya tashi kuma sai ya ce hadisi ne sahihi to an samu wani mutum hod ne na department guda na hadisi a ƙasar masar shi ma wai ya ɗauki littafin ainihin umdatul ahkam sai ya takhrijin ta ya sai ta hakikinta ana na an buga ta tana kasuwa sai dai bata samu karbuwa bane dan tana nan burjik a saudiya an ki siyanta kuma ana tana ce samiru ya sake buga tashi da ta kare because the difference is clear bambancin asabari yake to sai wa samir fax yana ba shi labarin abubuwan da ya mulahaza akan aikin samir to samir tun da mutumin kasar masar ne sai ga waɗannan ba ma zama ba a ce a rubuta a fax ko kuma a email ba bari in ya je ganin gida kawai kasar masar sa haɗu da ya je ganin gida suka haɗu shine sai yake ya je ya same shi sai ya ce mishi amma kai kana HOD guda na kulliyatul hadisi sharif kake tuhumar abdulgani ya ce hadisi hasan ne in ce sahihi ko ya ce sahih ne in ce hasan ko ya ce hasan ne in ce ba'i ta ce a to me yasa baka saba mishi tun da shi ya rubuta littafin sai ce a shi ai ka'ida ce ta ilimi me yiwa shi ya gano hadisin iyakar shi hasan don yana da isnadi ɗaya ni kuma na samu ƙarin wani isnadin da ya hukunta hasan ne don haka bil majmu'i shi sai in ce sahihul lidati ya li ghairihi ko kuma mutumin da yake ganin cewa wannan mutumin khafifin dabti ne ni kuma na gano cewa wannan mutumin tamar dabti ne to bayan babu komai akan haka sai ya ce sai HOD din sai ya rikice ya kasa gane wai yaya ma zai bayani akan haka sai ya ce HOD ne ko kuma professor ne ma to shine certificate din kenan shine karka rubu da certificate ka je ka yi karatu ka samu certificate din jama'a ku samu certificate din amma ku yi karatu karatun da za ku iya kara certificate wani profesa a hukumar sadarwa ta ƙasa NCC ko National Communication Commission Profesa Adewale ne ko wane ne ya rasu mun taɓa zuwa ziyarar shi ne daga makarantar mu lokacin nan. Wani kaje muka ziyarce shi sai ya ce kuna karatu akan information technology to ku zage ku koyi abin da kyau in ba haka ba sai an samu roadside mechanic ko roadside technician na computer sai ya fi ku. Yake kar ku rubu da certificate ku tsaya ku koyi ilimi tukuna sannan ku iya kara certificate din. Mutum nawa ne yau za a iya kara certificate din shi? sai ka ji an ce injiniya ne a kanka ba amma sai a zo a kawo dan wani matsala kaɗan a cikin injin wani abu sai ka ji ya rikici sai zama baka nike wannan da bai iya rubuta sunan kawa suki ba sai je ya ce ai kaza ne kawai ina fatar mun gane idan mutane sun fahimce mu da kyau jama'a ba muna discouraging mutane game da samun certificate ba ku je ku samu certificate kowane iri amma kuma ku yi kokari ku nakalci ilimi wadda in ka miƙe kana magana an aka ce ai wani digiri ne yake da shi akan me akan dirasa islamiyya akan shari'ar islamiyya akan law akan physics akan chemistry sai a ce kai ya karatu daga wata jami'a sai a ce jami'a kaza sai a ce oh dama ai wannan karatu kaza kaza kaza nan ko zuwa yayin nan ji karatun shi a gefe guda ina fatar mun gane wallahi haka wani doctor yake gaya mana a makarantar ma computer science department yake cewa yake sai da ya gama digirin farko tukuna sannan ya je karatu muka ce to zaman ka a university fa yace yayi karatun cin jarabawa ne yace amma sabda ya gama ya karbi certificate ya samu second class upper division yace a lokacin nan ya tabbatar ba da karatun keke da keke na digiri amma kuma jarabawa gashi yace yace sai koma waje kuma lokacin ya tsaya yayi karatun ya fahimci menene saboda jami'a an hada ka da hand out sai ne ya kawo maka hand out shafi 300 kuma yace yana so ka cinye sannan a haɗa ka da kaza haɗa ka da asamin a haɗa ka da kaza a haɗa ka da kaza sai kuma an ji a ce an ɗauke wuta ruwan da za ka yi wanka ma babu sai kuma a aiko a ce maka ai kuma garin ku kuma ana annobar amai da gudawa sai ka ji duk an rikita lissafin kamala ai dan Najeriya in ya samu second class to ya kamata ya zama first class in ya fita kasar waje saboda wahalhalun jama'a za mu saurara nan jama'a saboda yadda lokaci ya kure insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik